بل جاء بالحق وصدق المرسلين tabbas ya zo da alkur'ani mai kira zuwa ga kaɗaita Allah da bin manzansa kuma ya gaskata manzanni cikin abin da suka zo da shi daga Allah na kaɗaita shi da tabbatar da dawowa kuma bai saɓa masu da komai ba